Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 2549 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa da zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi 29 ga watan Oktoba Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla ashirin ciki har da wani ɗan siyasar Somaliya sun halaka a wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka kai da motoci waɗanda suka girgiza Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya jiya Asabar makonni biyu bayan da wani mummunan harin bom ya kashe mutane sama da 350. Madobin No ministan cikin gida na jihar kudu maso yamma na cikin mamatan a cewar jami'ai mutane sama da arba'in ne suka kuma jijji raunuka a tagwayen fashe-fashen fashewa ta farko ta auku ne a sanannen otal din nan na nasa tablet 2 wanda mayakan alshabab suka afka ciki bayan da suka tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota a mashigar otal ɗin ayan abdu ahmad wanda ke cikin otal ɗin lokacin da aka tayar da bababaman cikin motar ya gaya muryar amurka cewa bayan da aka tarwatsa mashigar otal ɗin da bamabamai na ga wasu mutane da bindigogi saye da kakin sojin ƙasar na shiga otal ɗin sai suka ruga zuwa hawa na biyu inda wasu jami'ai ciki har da ministoci da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ciki Ahmad ya kara da cewa sai kawai 'yan bindigar suka shiga harbin su ɗaya bayan ɗaya sai na raɓe a wani lungu kafin na sulale daga otal ɗin daga baya. Tsigaggen shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont jiya Asabar ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancin yankin bayan da gwamnatin Andalusia ko Spain ta umarce shi da ya amince da rusa gwamnatinsa da ta yi. yankin catalonia na ƙasar spain wanda ya kasance da ɗimbin ikon cin gashin kai a yanzu ya koma ƙarƙashin ikon gwamnatin spain mai mazauni a birnin madrid bayan sauke manyan jami'an 'yan sandan yankin na catalonia da kuma rusa majalisar yankin firaministan spain mario rajoy ya yi kiran da a gudanar da zaben gaggawa a catalonia a ranar 12 ga watan disamba A jawabinsa na martani, Pegdemon ya ce majalisar dokokin yankin Catalonia ce kaɗai ke da hurumin rusa gwamnatin yankin. Amurka na goyon bayan ƙoƙarin gwamnatin Spain na kare ƙasar daga wargajewa, a yayin da kuma ƙasar Rasha ke goyon bayan 'yan tawayen. Haɗuwar masu taya alƙalai yanke hukunci Grand Jury ta tabbatar da tuhuma ta farko a binciken da ake yi kan zargin katsa london ɗin da aka ce rasha ta yi a zaben amurka a cewar manyan kafafen labarai da dama matakin da masu taya alkalai yanke hukuncin suka ɗauka wanda ya biyo bayan binciken da ake yi bisa jagorancin lauya na musamman robert mula an fara ji ne a kafar labarai ta cnn da yammacin ranar juma'a inda ta fara ruwaito majiyoyi na cewa da yiwuwar ma a kama duk wanda abin ya shafa daga gobe litini to amma ba a fayyace ko wani irin tuhuma ba kafafen labarai na reuters da wall street journal nbc duk sun ba da wannan labaran to amma ba su bayyana majiyar ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc majalisar kurdawan iraki za ta yi wani zama yau lahadi don raba mukaman iko ba tare da wani izini daga shugaba masud barzani ba wanda ke fama da matsin lambar bukatar ya sauka bayan ƙuri'ar raba gardama ta watan jiya tuni majalisar ta yanke shawarar tsaye duk wata harkar gwamnatin barzani a yankin sannan jiya asabar za ta karanta jawabin barzani a wannan taron duk da kaɗa ƙuri'ar neman 'yancin kai da aka yi da gagarumin rinjaye barzani ya samu kansa tsaka mai wuya bayan da sojojin iraki suka je suka kwato wani yanki daura da birnin kirkuk firaministan iraki haidar al'abadi ya bayyana ƙuri'ar raba gardamar da haramtacciya sannan ya mai da martani da tura sojoji su kwato wuraren da ke ake takaddama a kansu waɗanda ke hannun kurdawa. wani sojin amurka ya mutu baya ga wasu shida da kuma suka ji raunuka a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a raldin logar na kasar afghanistan da daren shekaran jiya jama'a. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ya ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun shirye-shiryen da hukumar zaɓe ne ke yi game da zaɓen gwamna a jihar Anambra a Najeriya, wanda za a yi a ranar 18 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Da kuma shin ina kwana ne game da batun kiranyen sanata Dina Milaye domin mun samu labarin cewa an yi ta wasan dabbuya tsakanin sanatan da hukumar zaɓe domin ba shi takardu na cewa batun kiranye fana nan. Sai kuma mu lega kasar Kenya domin jin wainar da aka toya a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Idan Allah ya kai mu dai ranar 18 ga watan gobe ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra akan wannan ne wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da Aliyu Bello mai magana da yawan hukumar zaben. Shin ina hakwa ne game da shirye-shiryen wannan zaɓe? Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance. To in Allah ya kai mu ranar 18 ga watan 11 hukumar zaɓe ta shirya tsab don gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra. to wani irin kalubale kuke fuskanta a hali kusan zan iya ce ba wani kalubale domin duk wani tanadi da hukuma ya kamata ta yi ta yi tanadinta da ya kamata a kan lokaci tuni dai jami'anmu suna garzayawa jihar anambra don a yi tintaba ta kusa da kusa sannan da duk wata tattaunawa da muhimman masu ruwa da tsaki don gudanar da wannan zaɓe cikin nasara ba a fasa ba ana ci gaba ana yi to kun fara yin batun rumfuna da mutum nawa ne ma'aikata da za ku aika can? E wannan kididdiga ce da kusan ka iya ce duk zaɓe yakan zo da ita domin ita kuma zaɓe takan tanadin mukamai da za a yi aiki a kansu kama daga jami'in rumfa zuwa jami'in tara sakamako ta yadda kowa in an zo kan aikin sa za a buƙace shi to za a ɗauke shi a kuma bashi horon da ya dace da shi ya zuwa yanzu hukuma tana nan tana shirin in allah ya kai mu nan da kwana biyu za ta fara horar da jami'anta na ƙananan hukumomi da waɗanda kuma za su yi a matakin rumfuna wannan zaɓe na gwamnati za a yi in Allah kai mu. Haɗin gwiwa za ku yi da jami'an tsaro saboda harkan tsaro ku? To alhamdulillah ita hukumar zaɓe a kullum rana kowane lokaci in babban al'amari ya taso gabanta. Ko ma da ba aikin zaɓe a duk zango da aka ci na wata uku takan kira babban taro na tuntuɓa tsakaninta da jami'an tsaro. Kuma ba da daɗewa nan ba an yi musamman da yake ma zaben anambra yana tunkarowa su jami'an tsaro ba a bar su a baya a cikin wannan shiri ba muna tuntuban su akai akai sukan zo a zauna da su a tattauna duk wani abu da yake shirin yi wa zaɓe barazana akan ɗora shi a kan faifai a tantance shi a duba shi da kyau don kowace kafa da kuma kowane jami'i da kuma kowane sashi na tsaro ya san wani aiki ne nasa yaushe ya kamata yi kuma me ya kamata ya kawo ya zama ciwon sakamakon ya amfanar da ƙasa baki da. Kana ganin alaman cewa al'umman Anambra suna maraba da wannan zaɓe na gwamna? To kusan har ya zuwa yanzu, alhamdulillah mu abin da zamu ce shine a jihar Anambra da 'yan takara da jam'iyyu. kullum suna nan suna kai goro suna kai mari wajen neman goyon bayan al'ummar da suke neman ƙura a hannunsu ya zuwa yanzu jam'iyyun da suka nuna za su tsaya 'yan takara sun gabatar da 'yan takararsu jam'iyyu ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda talatin da bakwai waɗannan duka sun fidda ɗan takarar gwamna kusan ka iya ce ma a baya bayan ba a samu zaben da ya samu yawan 'yan takarar da ya kai adadin nan da suke guda suke kokarin neman takara don su zama gwamna a jihar anambra ba kuma ba ku samu wani dan rahoton korafi ko daga wani eh, eh, gunduma ko karama hukuma ba ko kaɗan. Ba wani korafi domin abin da aka yi shine ai gurin da ake fara samun korafi shine wani ya ce ba sunansa a jerin gwanon sunayen masu jefa ƙuri'a. To ita hukuma a baya kintuna ta fito da shirin yiwin rijista na yau da kullum a duk ƙasar nan. To alfarmar za a yi zaɓe a jihar Anambra. Wannan aiki da aka saba gudanar da shi a matakin ƙananan hukumomi sai hukuma ta ce bari ta mai da shi matakin ward ward wato unguwanni domin jama'ar da a baya bata samu damar yin rajista ba ta shigo a yi mata waɗanda aikin ya shafa su ne wanda suka cika shekaru na goma sha takwas da haihuwa da kuma waɗanda a baya ba su sami dama sun yi ba to waɗannan yanzu kin ga kusan ma iya ce an kula da dukkan al'amuran da suka shafe su an yi musu rijista suna da damar su zo a dama da su su kuma jefa a wanda suke so in zaben ya zo amma dai za ku yi amfani da sabon rajista da kuma tsoho wanda da can ike da jerin sunaye ko? A ai ba tsoho ba sabo abin da yake faruwa shine tsohuwar rijistar da ke kallo kamar tsohuwa ai ita ne ake ingantawa a gyara kuma a aiki da ita domin ita ce ta ɗauki sunan da kowa da kowa yake ciki ba wata tsohuwa ko sabuwar rijista illa ingantacciyar rijistar da sunan duk mai jefa ƙuri'a a jihar Anambra yake ciki wanda kuma in zaben ya zo zai ga sunansa zai kuma zo zai jefa wani abun da ya dan shigo kuma na ƙarin ci gaba ma shine hukumar zaɓe ganin cewar tana da zaɓen gwamna a jihar anambra sannan akwai wata mazaɓa idimili north sunanta ita kuma tana da zaɓen wato ɗan majalisar jiha yanzu abin da ya fito na baya baya ma shine hukumar zaɓe sai ta kalli cewa ya za ta yi ta amfana da waɗannan ayyuka guda biyu a lokaci ɗaya sai ta gwama zaɓen ɗan takarar wato gwamna da kuma na mazaɓar majalisar jiha a nan north wato ma'ana yanzu a nan bara za a gudanar da zaben gwamna a duk faɗin jihar amma a gefen idimili north suna da kuma karin zaɓe guda ɗaya na ɗan majalisar jihar su. so za a yi su a rana ɗaya kenan a iya ta wannan mazaɓa ta idimili north za a yi zaɓen ɗan majalisar jiha tare da na gwamna alhamdulillahi babu wani tangarɗa da aka samu ya zuwa yanzu kuma ba ma fatan za a samu wata tangarɗa da za ta kawo tsaiko a wannan zaɓe da aka shi. daga batun zaben jihar anambra sai batun kiran yan sanata dino milaye Shi ma ga yadda tattaunawar Madinan ta kasance da Aliyu Bello. To alhamdulillah na taɓa shaida mu kafar wannan BOA yadda al'amarin yake yadda na so jama'a ta fahimci yadda takaddamar take. An sami hurumi an sami hukunci daga babbar kotun tarayya a nan Abuja. cewar hukumar zaɓe ta ci gaba da yan nan kamar yadda mutanen mazaɓarsa suka nema. To amma wannan sharaɗi fa an yi masa wato za a ce an yi masa eh, eh, dabaibayi domin sai aka buƙaci hukumar zaɓe ko da tana da ikon ci gaba da wannan to lallai ne ta kuma ɗauki wannan kundin jerin gwanon sunayen waɗanda suka yi korafin a cire shi a kuma ba wa shi mai girma dina malaya don ya duba hukumar zaɓe ta kai goro ta kai mari don ta sadar da biyan buƙatar wannan umarni na kotu na kiranye da aka bata da kuma waccar buƙata ta gabanta wadda jama'ar zaɓar shi mai girma dina malaya suka nema a ƙoƙarin hukumar zaɓe na ta cika umarnin da kotu ta bada ta bi dina mai kusan zance tsakanin gida da ofis a kai akalla sau shida ba a kai ga nasarar bashi wannan kundin littattafan mazaɓar mutanen da suka zo suka ce a cire shi ba. To rashin samun damar bashi sai yasa kuma zaɓe ta sake garzayawa kotu don ta shaidawa kotu ga halin da ake ciki. Yala Allah ko kotu ta so ta musanya hanyar bashi takardun ta ce ga wata sabuwar hanya. To amma tsakankani kafin a kai ga lokacin bashin shi ko mai girma da ya kai kara gaban wata kotu wata babbar kotun ɗaukaka kara. To, ita wannan kotun baya da ta hukunta wa hukumar zaɓe cewar ta ba shi mai girma dina bala'i takardun waɗannan ƙorafi da aka kawo gabanta. Sai ta ce, ai ita wancan hukuncin a lokacin da ta yi shi a daidan lokacinta, wancan hukunci yana nan babu gyara ciki. Kin ga ashe, hukumar zaɓe ba ta samu kai ga nasarar ba mu shi mai girma dina malaya takardun da suka kamata ba sannan kuma ga bayani ya je gaban wata kotu a nan ba yadda za a yi hukuma ta yi gaban kanta ta ce zan ci gaba da wannan kiranye tun da bata iya cika wannan umarni da yake gabanta ba don haka ta tsaya ta zuba ido ta ga shin me zai je dawo a gurin kotun ɗaukaka ƙarar nan da shi mai girma dino milai ya kai gabanta To ashe ba kun je ofishin Dino Malayo kun jibge kayayyakin nan ba ba a bude an karba a hannunku ba kuka sake kwashewa? Ai doka ba ce ta yi mu kai ofis ɗinsa ba ce ta yi mu bashi. Don haka idan mun je mun jibge ba a ba kowa ba tamkar ba mu bi umarnin da kotu ta bada ba kenan saboda rashin damar damka masa a hannunsa ta sa kuma zaɓe ba za ta yi watsi da kayan ta dawo ba to ai ba bambanci da an kai gaban ofis ɗinsa an je a kasuwa saboda haka tilas a ɗauko kayan nan don ba a samu damar bashi ya karab kafin mu kammala shirin bari mu leƙa a ƙasar kenya inda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka sake yi a ranar alhamis nan ta gabata kuma kawo yanzu ba cikakken sakamakon zaben sai dai a jajibirin zaben shugaban yan adawa raila odinga ya bayyana cewa jam'iyyarsa ta koma kungiyar fafituka maimakon jam'iyyar siyasa ga da abin da ya shaidawa magoya bayan nasa kana yi kira gare su da kar su fito a ranar zaben do not participate in any in the sham election and everyone else not to participate instead we advise kenyans who value democracy and justice to hold vigilant prayers away from polling stations or just stay at home. The only beneficiaries of this villainous regime are the friends and relatives of its kingpins. Kar ku yadda ku shiga cikin wannan bankaulen da za a yi wa shi zaɓe, ko bayan ka ki shiga haka ma ka janyo ra'ayin ɗan uwanka kar shi ma ya shiga. Kuma muna ba mutanen ƙasar Kenya da ke da kishin ƙasar shawarar cewa su ci gaba da yi mata addu'a. kuma su guji duk wani abin da zai kawo tashin hankali wanda har zai kai su ga charge office su yi zamansu a gida kawai. Mun samu labarin cewa bakar jam'iyyar nan ta ƙudiri aniyan ganin ta tirsasa jama'an ƙasar don haka kar mu sake mu basu wannan damar. Kuma yayin da muka ɗauki wannan matakin to mu tunatar da kanmu wannan ƙalubalen na ɗaukacin mutanen Kenya ne kuma har yanzu muna fama da kuncin rayuwa da wannan gwamnati mai ci ta samu ciki. masu cin gajiyar wannan gwamnati daga 'ya'yanta sai iyayen gijinta don haka mu gargaɗi kanmu da haɗarin da ke tattare da haddasa rikicin kabilanci daga ƙarshe ina son na shaida muku cewa daga yau jam'iyyar mu ta sauya kamanni daga jam'iyyar siyasa zuwa ƙungiyar fafitika to amma na tattauna da abokin aikin mu na sashen swahili da ke ƙasar kenya yanzu haka domin sa ido a wannan zaɓe wato bmj muridi kuma na tambaye shi yadda wannan zaɓe ta kasance wato shin ko magoya bayan raila sun amsa kiran nasa Uh, well, people did uh, come out to participate in the election, uh, but the numbers are not looking uh, very good in terms of uh, the figures that have been released by the Electoral and Conduit Commission here uh, in Nairobi. Ba shakka jama'a sun fito, amma dai kam gaskiya ba su fito ba sosai. Sabanin abin da aka yi tsammani daga hukumar zaɓe na adadin mutanen da ta fita. Watakila ana iya cewa wasu jama'a sun karɓi kiran madugun 'yan adawa ne Raila Odinga. amma kuma duk da haka wasu sun jefa masa domin ku sunansa na kan katin zaɓe gaba ɗaya fitowar jama'a gaskiya bai yi armashi ba ko kaɗan kuma wannan yana zama wa wani babban abin damuwa ga zaɓen. domin a bisa tsarin dokar ƙasar dole ne ɗan takara ya samu sama da rabin ƙuri'un da aka jefa kafin a bayyana wanda ya nasara kuma da alamar kamar hakan zai yi wahala yaushe muke sa a samu sakamakon wannan zaɓen. The actual, the final result may not be announced um, uh, in the next day or so because uh, you probably are aware that uh, the Electoral Commission has uh, announced that uh, there are some areas uh, that will require a repeat of the exercise Ah, that is Da bisa dukkan alamu abu ne mawuyaci a ce an ba da sakamakon zaben nan da kwanaki kuma fi saboda kamar yadda dokar zaben kasar ya uh, ce uh, akwai wuraren da za a sake gudanar da wannan zaben wato wuraren da aka samu aron gama tsakanin magoya bayan dan adawa da jami'an 'yan sanda kuma 'yan adawa sun sa kafa sun yi fatali da zaben gaba ɗayansa sun ce haramtacce ne don haka bayan sake zaben ma ba mu san inda aka dosa ba amma idan muka koma akan abin da dokar kasa ta ce shine a fitar da sakamako bayan kwanaki bakwai to ma aure yau nan kuma shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aiki na wato BMJ Muridi da Madina Dauda da Aliyu Bello sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiko ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Matsalar karɓar na goro a hannun direbobi da kuma matafiya da ake zargin jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da yi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya. Lamarin da ya sa 'yan kwanakin baya shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a kawar da duk wani shingen bincike akan hanyoyin Najeriya. Kan wannan batu, wakilinmu da ke birnin Yola a jihar Adamawan Najeriya, wato ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman. Da farko dai 'yan Najeriya da yawa sun yi maraba da wannan mataki na hana kafa shingaye da jami'an tsaro ke yi wato checkpoints domin galibi waɗannan shingaye na ma zama tamkar hanyar karɓar na goro ne daga matafiya da ma masu jigilar kayayyaki. To sai dai kuma da alamun da saurar na aka ba domin ko duk da wannan umarni har yanzu ana ci gaba da samun jami'an tsaro da ke tsayawa kan hanya suna karɓar na goro inda wasu lokutan ma suka mai da ranakun kasuwanni ne tamkar ranar karɓar haraji. Alal misali a jihohin Taraba da Adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da sojoji kan tsaya ne akan babbar hanya kuma ba tare da fargaba ba suka ma bayyana abin da suke bukata. su ce dole sai ka ba su wani abu mo especially ma kamar jami'an police na sas sai su ce in baka basu ba dole sai dai ka faka gefe ka ba su takardar moto to ko da za ka ba takardar moto da lasin da sauran wayansu particulars in motar wannan za su ce dole sai dai ka ba su eh to wata rana sai su ce sai su ci taron ka su kai ka office ka ba da dubu goma bayan da baya kasancewa ka ba su domin ka samu su ka tafi lafiya so mukan iya bi hanya in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kuɗi in muka ce a yi haƙuri sai a ce mana ba zai yi ba ni akwai har sojan da ma taba samun bindiga kai ya ce zai harbe in ban bada in ban bada hamsin ba tukun na a cikin fasinja na wani ya cire 15 naira dauka ba don a lokacin ba ko wani kuɗi a jikina duk kudin jikina kare. wasu lokutan ma ba wai kawai direbobi ake tatsa ba a har da fasinjoji da suka dauko kamar yadda wannan direba da ya nemi na saka ya sunan sai tabbatar. a gaba na a ido na din ma yakan yi akwai lokacin da sas na ɗauki foki wani bafulata ni kuɗinsa dubu daya dari biyar ne a jikinsa zan sauke shafan manga polis din ya tare babu dan na ya tare mu da ya tare mu yake ce mini akan in faka na ba shamsi sai ce min faka na faka sai ya ga bafulatin a ciki sai fidda bafulatin nan sai ce ya caji bafulatin din sai samu wuka a jikin bafulatin din sai ce to bafulatin din a samar ankwa a aji shi bayan but sai bafulatin nan sai ya rikice sai yake ce min yana game da cin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi sai na same sai ce mishi daina jin tsoro in yana jin tsoro za su cutar da shi ne sai ba fulatin nan sai magana da su sai ce musu ga kudin da ke gurin sa last card pocket nashi dubu ɗaya ɗari biyu ne sai shi wannan ɗan satsin sai sa hannu sai karbi dubu ɗaya ɗari biyu nan ya ce taimaka ya bar mishi ɗari biyu don ya je ya niƙan gari ne na so zai shiga daji zai hau kuɗin mashin ɗan sa nan ya ce mishi ba zai ba shi ba. Karban na goron dai da alamu ya samu hazuka matafiya da madirbobi inda a jihar Adama kwanaki wasu direbobi suka hazuka tare da kashe wani dan sanda kan karban na goron. Kamar yadda rautani suka tabbatar, wannan sanda ne ya bude wuta bayan da ya nemi wani fasinja da bai cin hanci ko da aka bashi naira hamsin sai ya kiya kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne kawai sai ya bude wa fasinja wuta da akan koyi har zuka fasinjoji suka yi masa tire. kuɗi ne ya hana su da ya ce su bashi kuɗi suka bashi naira hamsin ya ce ya yi kaza su kuma sun ce ba su kara ba to sun ce ba za su kara ba shine sai ya hasuka sai ya bude musu wuta to da ya bude musu wuta ya harbi daya ya wuce ya harbi daya so fasinja kuma suka fusata suka sauka suka ta bubuge shi kewa suka buga eh dan sandan bai mutu ba to sun eh to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba. Don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar. Eh to ba da ba direbobi kadai ba mu da muke yan garin ma sai dai yin sun gaddan ido duk haka kawai suke sai to hakura da. A kullum dai jami'an tsaro kama nemi musanta zargin karɓar na goro ne da ake yi kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar taraba david misal ke cewa a aya da taraba tun tuni mun riga mun janye cingaye a kan hanya sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgar duk wanda suka yi aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda shi inspector general ya riga ya umurce mu to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar mayo lope eh, da kuma ran kasuwar garba cede da dan anacha da matella da iware zaka tadda tamkar 'yan sanda ana zage kan sun mai da wajen wajen tatsa me kuke kawo waɗannan abin da ke faruwa E, to idan ana maganan 'yan sanda kan hanya ina so a bambanta sa kinge da kuma stop and a sayar da mutane a bincika ko mai suke dauke da shi abu biyu ne a nan so kaga idan an ga dan sanda a hanya ba wai laifi bane dan sanda ya sai a hanya ya aikinsa amma laifi ne ya tare hanya da itatuwa da uku da wani abu sannan kuma idan an same su sun yi aka kaga sun ketare doka zo a jawo hankalin mu a nuna mana su su waye a ina aka same su dole mu da zuwa taki idan koma za a iya tunawa a cikin shekarar 2013 ne aka kori sajan Chris Omaleze bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyon sa yana kokarin karɓar na goro a filin saukar jiragen sama na Lagos wanda ko masana ke maganin muddin ana son magance matsalar cin hanci sai ko an koma amfani da wannan salo da ke da hazari saying is very fast. I say talk with reasonable. Add something to reasonable to that. Make it go your way. Okay. Now the speak grammar because by the time when Alhaji Muhammad Baba Inuwa Paris ɗan Isan Adama kuma hakimin Jimeta tsohon jami'in tsaro ne na maganin idan aka bi ta barawo to kamata ya abi ta sawu. Ka je police headquarters ka gani police suna kwana a gefen masallaci police suna kwana a garejin mota in mota ta fita su yi shimfiɗa ciki Varanda na headquarters na duk police ne suke kwana ciki. kaga wanda bai dace ba mm-hmm. to eh, kuma ba su da ka ta kayan sawa mm-hmm. in kaga police ga takalmansa daban mm-hmm. wando wani irin kala da sauransu wanda ba zai fita yadda zai ba da tsoro ba duk wannan abu ya kamata a gyara shi a tabbatar da ɗan sana na bacci wuri mai kyau da gado mai kyau yana samun albashi mai kyau yana cin abinci sau uku a rana sannan yana da kayan aiki da zai je gano wani duk wani rikici ya samu wani zai magance matsalar karɓar cin hanci da ake a kan hanya kwarai da gaske dama ainihin wane yake sa mutum wani irin abu aka ce wani ruwa sha mutum aka bashi takobi zai kama mm. ya to ban ci abinci ba ba cin hanci ba ko cin baki ne ba zan yi ba <laughs> ka gani dole ne a bada kuɗi isasshe a dinka biyan allowance na kan lokaci mm. wannan shine zai sa police ko da ka ba su naira ashirin ba za su karba ba maka je kan hanya kana tafiya mota kuna zuwa road block da mai mota ya fitar da kuɗi haka polis sai sai karba kaga shi ba zai tsaya san me yake cikin motar nan ba mai don yana cikin damuwa da rashi da talauci kaga inda suke kwana daji road block ne ba tent ba komai hakan nan suke kwanciya ai su ma mutane ne in aka kyautata musu wallahi ko an baka kuɗi ba za ka rawa ba yanzu mun muna aikin gwamnati na yi aikin sarauta aiki ne na gwamnati ya wani cin hanci za ka kawo min karba tun da ina da shi to amma ban da shi ka kawo san karba wannan shine kurum ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. kasan duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta amma ku cikin ma'azinta to ku tuna akwai matalauta ku cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta. Mai arziki cikin matalauta riga sabi da ɗamala idan gari ya waye ya ga kuma aiki ya aiki sa in ya tashi karshen Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ku makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.